Sashen Hausa na murya Amurka yake magana da wannan dare na talata biyu ga watan Afrilun shekarar 2019 a kan mitoci da suka hada da 1925 da kuma 60 a jamhuriyar niger ana iya jimu ne ta tashar mu ta voa africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da kuma niya kuma su kuma za a saurare mu ne a alfa radio yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a saurare mu ne a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a mu da dare, Baba ya kuma kiri ne tare da Yusuf Aliyu Harande muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirin namu na wannan lokacin. To ko bayan kun gama jin labarai za ku ji cewar hukumomi a Najeriya na daukan tsauraran matakan sanya ido akan tashoshin jiragen sama da na ruwa domin kare shigar wata wani sanadarin rigakafin kwalara na jabu daga kasar Bangladesh tare da yi wa jama'a gargadi akan wannan maganin. kuma akan wannan batu ne muke so ku kira ku ba mu ra'ayi me kuke so ku ga gwamnati da sauran hukumomi sun yi domin magance shigowar wannan maganin jabu da kuma yadda mutane za su iya gano wannan maganin lambar mu kamar kullum biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar muna kuma dauke da rahoto akan yunkurin da jam'iyyar apc mai mulki a najeriya a majalisar dattawa take yi domin zaben lawal ahmad a matsayin shugaban majalisa yayin da wasu kuma ke adawa da hakan muna kuma dauke da labaran wasanni daga jamhuriyar niger amma duk sai mun gama da shan labaran duniya jama'a assalamu alaikum Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce yawan sauye-sauyen yanayi tare da faɗace-faɗace da kuma taɓarɓarewar tattalin arziki da ake samu suna taimakawa wajen haddasa masifar ƙarancin rashin abinci da ke shafar akalla mutane miliyan 113 a ƙasashen duniya daban-daban. A cikin rahoton ta na shekara-shekara na bana da ta gabatar. hukumar samar da abinci ta majalisar ɗinkin duniya ta ce daga cikin ƙasashen duniya hamsin da uku masu fama da ƙarancin abinci sun hada da ƙasar yemen jamhuriyar demokradiyyar congo kinshasa da kuma afghanistan Haka kuma hukumar ta ce shekarar da ta gabata ta 2018 ita ce shekara ta uku biye da juna da aka sami jimillan yawan mutane da ke fuskantar karancin abinci da suka haye mutane miliyan 100. ko da yake shekarar 2017 ta fi muni da yake an samu har mutane fiye da miliyan 124 masu fama da yunwa. A yau Talata shugaban Amurka Donald Trump ke shirin ganawa da babban sakataren kungiyar tsaro ta Turai wato NATO, Jones Stolberg a wata a fadar White House yayin da ake shirin soma shagulgulan cika shekaru saba'in da kafa kungiyar ta NATO, wacce shugaba Trump ya sha sukan lamarinta a can baya. Trump ya jima yana caccakar kasashen da ke cikin wannan kungiya ta NATO. akan cewar ba su ba da isasshen gudunmawa da ya kamata yana mai cewar sun fi yin dogaro da kasar amurka wajen samun kudaden tafiyar da kungiyar a lokacin da yake yakin neman zaɓe a shekarar 2016 trump ya baiwa mutane da dama matukar mamaki lokacin da ya kalaman cewa ƙungiyar nato ƙungiya ce da aka daina yayinta ta tsufa a daidai lokacin da ministocin kasashen turai ke isowa nan babban birnin washington domin gudanar domin halartar wannan taron na shagulgulan masana na bayyana cewar nato a matsayin kungiya ta sami gagaruman nasara a fuskar samar da tsaro a nahiyar turai a halin yanzu kuma babban jagoran shawartawa na kungiyar tarayyar turai eu michael byrne ya ce Birtaniya na ci gaba da kusanci da kusantar wannan ficewa da za ta yi daga kungiyar sai dai kuma har yanzu ba a tabbatar da wata yarjejeniya da ake aka cimma ba domin wannan ficewar da yake jawabi a birnin brussels brani ya ce yanzu haka kasar za ta iya ficewa daga eu ta bar ba tare da wata yarjejeniya ba amma ya ce hanyar kawai da za a iya ficewa a bisa tsari shine idan majalisar dokokin Birtaniya. in ta, ta, amince da tsarin da firaminista theresa may ta cimma da wakilin eu bayan sun kwashe tsawon shekaru biyu suna zantawa labaran duniyan na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Majalisar Dokokin Kasar New Zealand na yunkurin tsaurara dokokin mallakan bindiga a kasar tun bayan harin da aka kai a wasu masallatai biyu na kasar a watan jiya. A yau talata aka ƙara aka karanta shirin dokar a karo na biyu a Majalisar Dokokin Kasar. kudirin dai ya samu ƙuri'un amincewa 119 da na rashin amincewa guda ɗaya wanda zai haramta mallakar bindiga irin ta sojoji da kuma irin wadda aka yi amfani da ita a harin da aka kai ranar sha biyar ga watan da ya gabata a masallacin Alnur da linwood da ke christchurch da ya yi sanadiyar mutuwar mutane hamsin. labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla bari mu faro da wannan rahoto akan siyasa inda jam'iyyar apc mai mulki a najeriya ta ce hakikance da ta yi a kan zaben shugaban majalisar dattawa wato na tara kenan akan ya dace da doka sakataren watsa labarai na jam'iyyar da ake kira lare isa onilo shi ne bayyana haka a lokacin da yake ganawa da manema labarai a babban birnin tarayya abuja wakilinmu madina dauda na dauki da karin bayani Lare Isa Onilu ya ce abin da ya faru a majalisa ta takwas mai shudewa abu ne da ya saba wa dukkanin sharuɗan jam'iyya. saboda haka jam'iyya ba za ta sake yadda irin haka ya faru ba. Precisely what happened in 2015 when some within the APC fold sold our birthright to our opposition party and some people now consider that to be the new normal. is not. In fact, that action was not democratic. Lare Isa Onilu ya ce idan kun yi la'akari da abin da ya faru a shekara 2015 wasu sun ba da shawarar a wa abin da uwar jam'iyya take so wannan ba siyasa ba ce kuma ba demokradiyya ba ce ba daidai aka yi ba saboda haka a yanzu za mu haƙiƙance a kan bin umarnin uwar jam'iyya Shi ne abin da muke ganin zai haifar mana da ɗa mai ido shi ma sanata barau jibrin wanda yake wakiltar kano ta arewa ya ce su 'ya'yan jam'iyyar apc da ke majalisar dattawa masu biyayya ne ga uwar jam'iyya. Bin tsarin da aka sani a duniya cewar idan kana da tsohuwar majalisa inda aka samu shugaba wanda shine shugaban masu rinjaye kuma da rinjaye sannan kuma aka shiga zaɓe sai wannan jam'iyyar da yake shugabanta ta samu rinjaye to kai tsaye abin da ake duk duniya shine shi wannan shugaba sai ya zance ya zama shine shugaban majalisa saboda jam'iyyar ta samu rinjaye wannan kuma abin da jam'iyyar mu ta duba kenan ta yanke hukuncin kan a ɗauki amin lawan abu ne wanda aka tabbatar da shi da duniya gabaki daya kuma idan da can an yi abin da bai dace ba bai dace ba a ce kullum muna kan tarbar kuskure muna tarbar yin abin da bai dace ba dole ne mu dawo mai abin da ya dace kuma duk duniya haka ake yi kwanan nan ma da aka yi zaɓe a wato ƙasar america wanda ita ce muke koyi da ita tsarin demokuraɗiyya nancy pelosi ita ce shugaban marasa rinjaye a majalisar su ta wakilai ta america ana cin zaɓe suka samu rinjaye cikin ta zama spika ta zama kakakin majalisa saboda haka wannan shine turbar da shugaban kasa ya da ita ita ce turbar da jama'iyya da shugabanni suka yi da ita kuma in Allah da ita za a bi amma sanata Ibrahim Gobir daga jihar Sokoto ta Gabas ya ce mai rabo ka dauka mai rabo shi kan dauka yanci ne na ɗan adam yana da yanci kowa ya to ya takara da shi mu dai ne kamar mutanen arewa maso yamma waɗanda dole tun muna da shugaban ƙasa sai mu tsaya gefe muna kallo amma za mu ba da shawara kuma za mu moderator insha Allah. Abin jira a gani shine ko saɓanin ra'ayi zai yi wani tasiri a lokacin da za a gudanar da zaben fitar shugabannin majalisar. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. to madalla gaida Madina Dauda. hukumomi a najeriya na daukan tsauraran matakai na sanya ido a kan tashoshin jiragen sama da na ƙasa da na ruwa don kare shigar da wani sinadarin rigakafin kwalara na jabu daga ƙasar bangladesh sai dai masana kiwon lafiya sun ce tabbatar da tsabtar muhalli da cimaka su ne manyan matakan rigakafi na cutar kwalara daga kano mahmud ibrahim kwali ya aiko mana da rahoto game da wannan batu A cikin wata sanarwa darakta janar ta hukumar kula da ingancin abinci da magunguna ta Najeriya NAFDAC Farfesa Moji Adeye ta ce sinadarin rigakafin na jabu mai lakabin Dukoral Oral Cholera Vaccine na nan ya karaɗe wasu sassan ƙasar Bangladesh kuma tuni arma hukumar kula da lafiya ta duniya da haɗin gwiwa da hukumomin lafiya na ƙasar sun yi nasarar killace adadi mai yawa a wani mataki na daƙile yaɗuwarsa a ƙasar. A don haka sai Farfesa Moji ta ja hankali tare da an karar da 'yan Najeriya musamman hukumi da kamfanonin da ke mu'amala da magunguna da su sanya ido sosai game da wannan sinadari domin kare shigarsa cikin Najeriya. Masana kiwon lafiya dai sun ittifakin cewa lokacin bazara lokaci ne da ke zuwa da yanayin zafin rana wadda ke taimaka wajen tada cutuka da kuma su a tsakanin al'umma musamman ma kwalara. Farfesa wani Umar gaji da ƙwararre ne akan kiwon lafiyar al'umma. yanayin da muke ciki yanzu na tsananin zafi din nan zaka ga daga mutum har dabba kai wani lokacin har bishiyoyi ma suna bukatuwa matuka da ruwan sha to a yayin da wannan bukatar ta yi tsanani yakan sa mutane su sha ruwa wanda ma ba su da eh, ba su tantance hancin ko kuma ingancinsa ba a wannan suna da hatsarin shan ruwan da ya kasance ya gurbata wanda shine mutane za ba wuya su kamu da cututtukan amai da gudawa ko kuma ma har ita cutar kwalara din ita kuma cutar kwalara din nan kan eh, bayyana ne ta hanyar amai da gudawa da mutum ya kamu ya sha ruwan da ko abincin da ya gurɓata da nan kwaya cutar zai fara amai da gudawa matsananci in ya tashi gudawan yadda ka san an buɗe famfo haka ruwan yake ruwan bayan gidan yake zuba kuma fari za a rika ganin shi za a gan shi farin kamar irin an dafa shinkafa an tsiyaye ruwan shinkafa dinnan dangane da batun gurɓataccen sinadarin da hukumomin najeriya ke magana a kai kuwa farfesa awalu gaji da ya ce rigakafin kwalara Eh, gaskiya ne akwai shi amma mu a nan kasar mu ma ba ta cikin rigakafi na yau da kullun da ake yi kuma hasali ma dai ita harkan cutar kwalara gaba daya yadda babban matakin da za a bi a kare kamuwa da ita shine tsafta tsafta ta wajen a tabbatar cewa ruwan da ake sha bai gurbata ba tsafta ta wajen an shiga banɗaki an fito a tabbatar an wanke hannu Eh, da toka ko sabulu tsafta ta wajen yara in sun shiga banɗaki zuma a sa musu al'adan ko ɗabi'an wanke hannunsu in sun shiga banɗaki sun fito wannan tsafta ɗin ta fi ma muhimmanci a kan ita allurar rigakafin da ake ta yama didin har an yi jabunta a kasar bangladesh domin ita allurar rigakafin za ga allura ce da ake za a ce sai watakila ka rika yin ta duk bayan wata shida ko mafi karanci mafi dadewa a ce shekara guda sai ka sake yin ta kuma bayan haka idan mutane suka yi ta sai su saki jikinsu kuma su kasance suna sakaci suna shan ruwan da watakila ya kamata su rika kula da ruwan da suke sha su tabbatar mai tsafta ne a ko an dafa shi sai ga suna sakaci da wannan wanda sai ka ga duk da an yi wannan ita rigakafin sai a babbaya da ba zani kenan. Farfesa Awalu Umar Gaji da kenan na asibitin koyarwa na Malam Aminu a nan Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. Tuma da la'a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. waɗannan shirye-shiryen da yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu ko karfe hudu ne da minti 44 lokaci ya kai da za mu ba ku dama ku kira ku bayyana muna ra'ayinku akan ko menene kuke so ku ga hukumomi sun yi game da wannan rigakafi na kwarara na jabu da ya yadu a bangladesh kuma ake kokari a shigo da shi a kasashenmu lambar mu kamar kullum biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kafin nan sai a shakata da wannan wakar. ba bai bari na ji daɗi ba uban nasa yaron zamani bai damu da shi ba bai kai shi makaranta ba aure yake ta yi da haifuwa kuma matan da ya'yan ma ya dubawa ubannin muku dai na wannan rayuwa wannan rayuwa tana kawo damuwa ubannin muku dai na wannan rayuwa wannan rayuwa compañía. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. to mun samu kira na farko daga kaduna waye daga kaduna Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Baba ya kuma tsiri barka da yammaci. Eh, yawa amin wa alaikum salam. Sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To muna sarin ka Musa. To gaskiya al'amari akwai matsaloli da yawa domin waɗanda jaban magungunan kasan mutanen mu yawanci ban face duka ba 'yan kasuwa mu yawanci wallahi ba a jin tsoron Allah. za a iya zuwa aje a yi fatar cikin irin wa'annan magungunan a shigo da su domin a samu kuɗi to mutane ya kamata a ji tsoron Allah irin wa'annan magungunan mugaye magunguna da suke da magunguna bai kamata a ce har a samu hanyar da za a yi wani tunanin cewa zai shigo da shi Najeriya ko kuma wasu kasashe namu na Afirka ba gaskiya idan aka yanka an tusar da kasa kuma ita gwamnatin ya kamata ta tattare bodoji da sauran wasu abubuwa wani hmm. a ga wannan magani bai yaɗa a Najeriya ba to mun gode kwarai da gaske Allah iya mana da iyawarsa Allah ya kiyaye mu Alhaji Musa Garu a tashi lafiya Allah sa wane ne mutum na biyu kuma daga jihar Kaduna ɗin. To, Babiya kuma keri murtala ne kuma ina kiran ku da gari gasa a Kaduna tarayyar Najeriya. To, muna sarin ka murtala. To, madalla, to Babiya kuma keri tun da maganin nan fa ba kasa ɗaya za su shigo da shi, Afirka nan za su yi mai da ita. Ya kamata a ce ita kungiyar ECOWAS ko sai dai yawo, ita ya kamata fa a ce ba kawai su dinga karkata tunanin sojan taron su shayi shayi da lifton su watse ba da irin waɗannan abubuwan da za a shigo da shi afirka ya kamata ta sa shi ta dinga sa ido ta sami ita ma kungiyar kula da magunguna da abinci a cikin ta dinga ta irin wannan kishin kishin ta tashi tsaye kowanne ƙasa afirka ta ga tabbacin ta zuba jami'an ta shawarar da muke ba su kenan. to mun gode kwarai da gaske to bari mu je jihar neja wani daga neja. ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a kimba. to malam ibrahim duniya na sarinka to masha allahu lallai gaskiya kamata adadin tsaron tsaronmu da ainihin hukumomin najeriya da sauran kasashenmu na afirka da ji tsoron allah ta tabbatar da duk inda za a shigo mu da wasu kaya wanda za su gurɓata rayuwarmu su halaka mu su cutar da mu ya kasance an sa matakan tsaro wanda ya kamata yanzu ku duba hukuncin da aka yi a saudiya kamar yau din nan game da wanda suka shigo musu da miyagun kwayoyi hukuncin kisa suka yanke musu in ma kamata kasashen mu na afirka ya kasance a rika ɗaukan wa'annan matakan ya ra'ayi na kenan to mun gode da wannan ra'ayi naka bari mu je jihar bauchi waye a bauchi baba yakubu barka da aiki yawa suna na ayuba garba imam daga kafin madaki a jihar bauchi to malam ayuba duniya saurayi na saurarin ka to ra'ayina dai yana da kyau masu kula da shige da fice na kasan nan su kara kokari a kan iyakoki inda ake shigowar da kayayyaki sannan kuma yana da kyau gwamnati ta ɗauki likitoci ta saka su a wannan waje ba ma hmm. magani ba akwai kayayyaki da ake shigowa wanda ba su da kyau yana da kyau duk abin da za a shigo da shi a kira likitoci su duba su gani su tantance sannan ya shigo kasan nan na gode mai magana ayuba garba imam kafin ma daki a jihar bauchi mu ma mun gode bari mu je mu sake zuwa kaduna wane ne da wa amin wa alaikum salam malama kaduna to bismillah ajiya ya kamata gwamnatocin najeriya da afirka gaba daya su rage wajen daƙil hanyoyin da za a shigo da maganin nan afirka ki daya sannan likitoci su ma a sanya su a cikin wannan tafiya to me zaki ce ma ainihin 'yan kasa da su kuma wani sahilin sukan je sayan magani ba tare da la'akarin duban yadda ainihin magani yake ko su tantance na jabu ne ko a'a ba to dai 'yan kasa da yawanci saboda wasu ba likitoci ba ne sannan ba masana magunguna ba ne dai je kemis ya ce a bashi magani kaza to likitoci ya gamshe shi da masu sai da magunguna saboda yawanci ba kowa ya san maganin da yake siya ba su ne ake aiki tsakanin su da su mutane ba da To, mun gode kwarai da gaske bari mu je jihar Neja mu dauki kira ta karshe. Wane ne daga Neja? Ina da Yusuf Nuhu Mika'ilu daga nan mai godiya unguwa a Kimba kanin Malam Ibrahim mai wanke hula. To, bismillah. To, mu shawarar da zan iya bayarwa a nan shine. ita gwamnati dai tana bakin kokarinta amma ba ba ta kasa ba amma muna bukatan ta kara sa ido sosai kuma ta ɗauki mataki kada ta yi irin doka wanda yake aka fara zuwa ƙarshe a dena ni na gani idan aka yi haka za a kai ƙarshen wayannan miyagun kwayoyi da kuma wayanda ke amfani da su to mu gode kwarai da gaske malam yusuf ilu bar mu je jihar kebbi mu ɗauki kira ta ƙarshe wane ne a amin wa alaikum salam to malam sule bismillah wata zai tsoron a da a gurguje tsakani da Allah ya kamata ma'aikatan wasu a kukkun bododi game da wannan mazanduka da ake shigowa da su da yake kowa da ya riga yasa abin da ke na ina dai Allah ya kare tsare kowa da kowa Eh, to mun gode kwarai da gaske kuma da kiranka Malam wato Suleiman Muhammad ne muka kawo ƙarshen mu sai gobe. To da wannan ne kuma muka kai ga wannan shiri. Wasanni a takaice. kuma labarin wasannin mu na ranar yau da teburin kwallon kafa na super league ta jamhuriyar nijar inda a mako na goma sha uku aka goga tsakanin salis sporting club ta birnin mai da ta karkare jangurzo football club ta maradi da ci uku da daya a fana ita ma ta birnin mai ta ga abin mamaki a hannun as police da ta lakaye ta ci biyu da daya as duwan ta mace ino sportive de la gendarmerie nationale ta birnin mai da ci ɗaya da nema a kokana ta agadas sha kashi ci ɗaya da banza a hannun AS Guard National sai Irana Football Club ta Arlit ita ma haka ta sha kashi ɗaya da nema a hannun AS Sony Deb a yau an goga a birnin Tawa tsakanin GS Tawa da Racing Football Club ta birnin Mai Espoir ta da magaram Zandar ta goga a can Zandar din a yau dinnan da AS Nijilek ita ma ta birnin Mai idan muka leka teburin wasannin kwallon kafa na Super League ta jamhuriyar Nijar ta daidai ita ce AS Sony Johnny Depp wadda ke da maki 29 ta biyu sai AS Garda National maki 27 ta uku AS Fan ta birnin Yammai da maki 26 AS Police tana matsayin ta hudu da maki 25 sai Salis Sporting Club ta birnin Yammai da ke da maki 21 a matsayi ta biyar ta shida ita ce AS Duan da maki 16 sai Racing Club ta Yammai tana matsayin ta bakwai da maki 14 Ina Sporting Club ta Gendarmerie National tana matsayin ta takwas da maki goma sha hudu sai AS Nijelak matsayin ta tara da maki goma sha uku a Kokana Football Club ta Arlet tana matsayin ta goma da maki goma sha biyu sai Jangorzo Football Club ta Maradi ta sha ɗaya da maki goma sha biyu yayin da Urana ta Arlet ta ke da maki goma tana matsayin ta goma sha biyu a can kasar teburin din GS ta wace matsayin ta goma sha uku da maki tara kacal yayin da Espoir ta da Magaram Zandar take da maki bakwai tana matsayi na goma sha sha hudu. A yau ana ci gaba da wasannin kwallon kafa a sassa daban-daban na nahiyar Turai inda a teburin La Liga na kasar Spain Barcelona ta Lionel Messi ke kara da Villarreal ita ko Espanyol de Barcelona tana karawa da Getafe sai Atletico de Madrid ta Antoine Griezmann da ke karawa da Giron a kasar ta Spain ta farko dai a teburin La Liga ita ce Barcelona wadda wasanni 29 da ta buga tana matsayin ta farko da maki 69 sai atletico de madrid wadda take matsayin ta biyu a wasanni 29 da maki 59 ta uku ita ce real de madrid da maki 57 a wasanni 29 getafe ita ce matsayin ta hudu da wasanni 29 tana da maki 46 idan muka a kasa baharan a wasannin tseren mota na duniya kuwa a yau ne dan michael schumacher dan kasar jamus ke kafa tarihi cewa da mike schumacher a can kasar ta bahrain inda ya zo a matsayi na biyu a gudun jarrabawa gasar ta duniya a zagaye hamsin da shida bayan max verstappen shi dai mike shumar dan shekaru 20 da haihuwa ya so shiga babbar gasar ta tseren motoci ta duniya a yau ne bayan babansa michael shumar ya yi haka shekaru goma sha uku da suka gabata a kasar brazil haka ma michael shumar mahaifin nasa ya lashe kofin duniya na tseren mota har so bakwai haruna amman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar to da a gashe ka haruna mamman bako to sai dai kuma saboda karancin lokaci ba za mu iya kawo muku labarai a takaice ba don haka sai a mana aikin gafara kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai can da safe za wasu abokan aikinmu za zo muku da sabbin labarai rahotanni da sauran shirye-shiryenmu yanzu a madadin wato yusuf ali haran da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri da wacce ta shirya kuma ta bada umarni wato julie gresham kenan sai kuma injiniyanmu na wannan dare mr lobs baba ya kuma makeri ne daga nan washington dc nake sallama da ku a kwana lafiya allah ba mu alkhairi nan nasa amin summa amin salamu alaikum